yadda ya kamata ta wanku sosai ba a yi mata face-face ba a yi tsambare wani gurin ya samu ruwa wani gurin bai samu ruwa ba abin da ake bukata kenan in fuska ce ka wanke ta tuwanku tun daga matsalar gashin kai na al'ada ba matsalar gashin kai na mai sanko ba na al'ada to daga nan za ka wanke haɗe zuwa ƙarƙashin haɓa daga gindin kunnen dama zuwa gindin kunnen hagu sannan gira a tabbatar an wanke ta sannan gashin ido a tabbatar an wanke shi sannan hanci shi ma dole sai ka zara hannunka ciki shi ma cikin hukuncin fuska yake in za ka yi ba ka wanke hanci a ka bata cika ba sai ka zara hannu ka wanke ka sa ɗan yatsanka cikin hanci ka goga ruwan ya shiga nan dama da na hagu sannan zozo tsakanin wannan ɗan gurin sai ka tabbatar yawo kusan na leɓe ƙarƙashin leɓe sai ka tabbatar yawonku in ka zo wankin hannu sai kuma ka wanke barajimu barajimu su ne 'yan yatsu in mutum ya miƙe su zai tadda suna da wa'yansu ƙasusuwa kowannensu za ka ga 'yan hannunka mai yake a tauye gurin yake a tattare a tattare amma in kai haka za su buɗe to dole in ka zo cika alola sai ka tankwashe hannun nan ɗin sai ka wanke haka goge haka nan ka goge nan ka goge nan sannan kuma yan yatsinka na dama sai ka zuba ruwa a cikin tafin hannunka na hagu ka haɗa yan yatsinka guda biyar ka girgiza wannan tsakanin yan yatsin duk ruwan zai shiga sannan gindin farce shi ma sai ka sa hannu ka tabbatar yawonku sannan sai ka tsefe yan yatsinka ta sama ka tsefe da haka tsakani duk sai sun tsefi tukuna na dama da nagu sai kai masa haka sannan kafa ita ma haka idan akwai shiƙuƙ sai ka tabbatar shi ne faso sai ka tabbatar yawanku idan akwai a akanu shi ne kaushi sai ka tabbatar ruwa ya ratsa shi tukunna sannan kuma ka tsefe 'yan yatsan kafa ta ƙarƙashi shi ko ba ta sama ba kake tsefe sa tsefe sa tsefe su to shi kenan alwara ta cika assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh